alhamdulillahi alhamdulillahi kuna ina ku taya ni murna na ce ku taya ni murna abinda muka daɗe muna nema shekara da shekaru a gidan nan eh bismillah hmm? abin murna ya samu yarinyar nan wasila daga zuwanta yau wata ɗaya gashi nan tana gaya mun cewa ita ta riga ta ɗibi nata ta ɗiba Allah ya mata ta batan wata to ka ce mu taya juna murna kenan ah ke ma eh, zubaida tun da dai ka daina gabar ka da ni rani ina zuwa alhamdulillah Allah na gode maka Allah mahaƙurci mawadaci saratu Allah abun godiya ashe mu biyu ne masu wata ɗaya ɗan kenan to Allah dai ya sa yanda watan mu ya zo ɗaya ranar haihuwar ma ya zo ɗaya la ilaha kai zabba'u da Allah ni ka fa mun wasan kwaikwayo ba a gurin nan ba Gidan ce Kin ga yakin nan Zubaida wannan abin na gaba Hausa aka rubuta ba ga yamin menene me yake cewa shi likita. Ya ce an yi asarin kuɗin tara kenan. To likita ya ce ina da ciki wata ɗaya. Ni kuma na yi mafarki na IPM biyu. biyunga Allah Ubangiji isa ku saka mun guda biyu ina tattara kansu kun ga takwas kenan Allahu akbar Allah yanzu abin da ya kamata a yi eh. ku sauri ku kikinta ga baki ɗayan ku ku dau mayafan ku mu tafi asibiti da shi kenan <laughs> aiki kenan aiki ga mai kare ka kai kai kai kai Allah ya ah, yawa bismillah Allah isa idan aka je bakin asibitin nan akwai mai fura da nono na sanyi karara su sheƙa min damu na ɗari da hamsin. Yawwa biyu hudu ah, ah, ah, shida iya amarya takwas na ji amarya ba kya laifi ko kin tumur ni a ƙasa kashe na gode <laughs> oya oh, Allah sarki malam me haka da Allah fito fito fito fito wani gode gode da kai ka zo zaka shiga gaban mota shikenan mu kuma ba za mu yi sirri mu maganar auratayya da mijinmu ba da Allah fito ba inda zaka bi mu kun ga <laughs> amma ina ba ku shawara magana gaskiya ku bar mulmuli in shiga motar nan saboda zai wahala mu je mu dawo ba a bukace shi ba ko ba haka ba mulmuli gaskiya ne a yawwa to ni dai wallahi tun da na shiga mota nan ba wanda ya isa ya fitar da ni a'a rabu da su kar ma su bar ni in shiga motar nan to tun da dole sai ka shigo ni maye ka shiga but mu tafi ba zan shiga but din maye ne ni za a sa ni abut ko doya ce ni ko kuma soja ne wa laifi ikama ne sa ni abut har za ki ga in shiga but na ki shiga mulmuli eh. ba su mu je mu dawo na gane ni ina ba ku kake eh to abincin daren ka da na rana kwarkwar da ke kawa yar kwakwa kwakwa me zaka ci eh sai ka ce an ba na san dole amfani na sai ya zo kun da bakan Allah in dai wannan arafa gar motar ce Qur'ani sai an ce sauka ka tura eh eh, eh. eh ba mana wallahi A'a, kin ga mm, dan Allah dan annabi kar a yi min haka a janye magana na ci taliyar ƙarshen nan Dan Allah a janye na ci taliyar ƙarshen nan a janye na ci taliyar ƙarshen nan <laughs> Allah ya sa ta yi muku ka girgije ije ba ka ji ka girgije <laughs> alkuran ɗan uwa ɗan ɗijan Allah ya raba mu da tudun mai tatsi ne laka na ce girgijin ya girgijin tima ya girgijin o si da kwai di da ya da kwai da kwai da kwai da kwai da kwai da kwai da kwai da kwai da kwai Lafiya me ya faru ne? La. To. To. Menene? Kai. Lafiya? To a irin abin da nake gaya muku kenan. Eh. Na ce muku ku ba mulmuli i shigo motar nan. Irin amfaninsa kenan. To. Yanzu turi ya kama ku. Turi. Me za mu tura? Ah, motar za ku tura mana. ya za ku Tura za ku yi gaba ɗaya kowa tura zai. Muna mata. Ku fito. subhanallahi ka ce duk mu mummurɗe kafin mu koma gida wannan ah, to yaya bani da ku ba na gaya muku tun wannan lokacin ku ban mulmuli in shigo ku ban shi kun ku ban shi ku tura ni gaba ɗaya ku turo kuma ku dan notice sosai gidan na rage gidan na rage ana ai sai cikin ma ya bare ku danno mana ku danna mana ku danna na ai sai ai bare ku danna na rage na rage na rage na rage na rage na rage na narage, na rage na rage